man mene an dibi mace fokan na taimako tumi za a na kajina al'umma ce foka hunino jahilansi bongo zalinsi bongo fifi da yu cere binni bongo nyanzitere kanti yu bongo shirku te yu bongo dere yu bongo haika al'umman hali dun barana haraton norkwekwe biri ana hini nomoraini asuba anti hei fo a fewu kite ka hunu kite ko be kuna haske dina ka ru kaba hunu ni da hunu anti hei fo ka na kubeyo kan gunu kurpei anan tusu haske dinga non debi muhammad sallallahu alaihi wasallam an debi na ka nor ko pe beri ana sifa ko chase wa innaka la ala khuluqin azim de anan nor ko pe beri ace ifo kana sifayu kan bara kubeyo mene sifayo ka bagunu borogamu kubeyo ana kuru maraga andibise sallallahu alaihi wasallam yaro ko ene boriyo mene yu. boriyo halita mene o tabiya mene ngana ngedi bo kuru kumase sallallahu alaihi wasallam hayuna ka borfo na tabaka duara buro kuna domi dalili yo kaka andibi sallallahu alaihi wasallam abarano alaka boro alakari ya bisa yana kwene burokuna amene bine karpe kwe beri ta sai ka bine di sakura alkhairi no anufi burokuna ahaya takasi yana kwene burokuna abi ajenne ache ifoka amutko heyo ko boro mene heikayo ci aga kuru agunta yana kwene burokuna amene hawe ka agun na ya abisa bame yano kwene burukuna arworo gotere kar na no nga ya abisa bame yano kwene burukuna nga ya abisa ba-me zanka ba an duniya sinni kuna yano kwene ladabi bongo amene ladabi ya abisa a acin ko bara aga amene yaliyo ga mfu kuna gbeyo kante agun gano yano kwene ni da jinaci hei a buka ta yo na kan me an ci ka a cinka haya tata yano kwena ngwena lamar yau ka bara bongo bahin ka tunun na a cinku tunun no a sogoro goro kacin maten ngase yano kwene a cinku ga silami ziyara ko warkayun na bara silami bongo a gun ziyara yano kwene anci hei haifoka ka nzenge konyo bongo a kwi kugun mfo kugal khiri mare nse deya a barano borono ka bara a mecine ka ci kuru barano cimi alheri ka bongori na halita asu tutu alheri dima baru yano ne adalisi wa buru kuna muna adalisi a bisa yano buru kuna y'a mutu ko mamongo nte sisibi kabisa nga chei foka na wi borono a haki ka ku chene bongono a haki amena si sibikari kue taase an haikuru faafu hari memuna yo nga boroche haifoka nasabu har warkayo mbara mbahini kachimichi warkayo nabara silama yo ka mbahini kachimichi nga ibongo nahi kan nacha silama yo nga nasabu deya hara ton kuna afochi nga yo ka nga yo bara europe boro nangay mene fahime yu ka bara mwani mwani mwani mwani mwani mwani ngay na hini kato to hay ka andibi muhammad sallallahu alaihi wasallam a to aga ŋayi na hini kato ngam kuna a fo ŋa an dunya wato a mutu ko boro bukata boro ka a ŋmene lasabu a muhammad sallallahu alaihi wasallam amene la sabu taka hara monto nkuna afoyoti ka andibi sallallahu alaihi wasallam amene adinio ka kanna abace ifo ka nan duniya wa kurpei anan duniya kurmei no kadiran nara domin ifo ganna adini di a sawoyino na lakari bongo kari kwe dan borose laakari aga adini di tano yano hikima bongo agunu adini di akuna no to de andibi mene temako yi kunani ŋono irma debi irma ŋmene jirma kari kwe tase irma be na go do na adisi irin go di bon be yano irin che ifo ka iri che ifo na ŋmene jirma yo na bewo yo kari kwe tase ni iri man se iboro kuna mazanga ya be yano kwene irin che ifo ka iri din denin nara ko haika na ruforo mo gana yano a ŋmene adini ka kanna zanor kwekwe bi do iri seni irin cihai fo ka yu ka bara war kayo bara adin mene yu nga atufa adin di kuna irin cihai fo ka ri kusukureyo di iri morani na adini di domi de annabi sallallahu alaihi wasallam adon sinna haki fo iri ga adon sinna jirma fo iri ga fasede an bara n bara wato karfona ka iri iriyon na inorkwe binni andu ka bara adiniyo amwene jereyo amwene kanayo borose ŋa yaa bara karforiyon na norkwe kwe ben binni ŋa ŋa yaa bara nari beyaniri mwene adin dini zaŋa ya don to an duniya kurpai pei ma kuma ka annabi sallallahu alaihi wasallam mamongo ma ngene bewa ma ngene sabu yote ase yano kwene an duniya kurpe nsu hinika watu a bana zanga ya bana te ase sallallahu alaihi wasallam domin na hunu kurpe ka huna na teno kugal khiri toyani amene al umma yoga nga monna ke na zanga ya nga na norpe ku ibiri ana ngare anchehi foka na nohini chiama ke hene anchehi foka ana zamatu tuma sito al umma dikuna inor kwe kwiberi bara kwino ka da sinni chimina sin sinni aganna chande bise wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin